لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يا wannan manzo don tsananin kwaɗayenka da shiryarsu ko sarayar da ranka kake son yi don baƙin ciki da kwaɗayinsu shiryar